a ƙirƙiro wata hanya a sanya cikin addini wanda hanyar in ka kalle ta tana kama da addini ma ba addini ba ce kuma wanda suka ƙirƙiro wannan abin manufarsu shine kai matuƙa wurin bautan Allah wannan bid'a kenan kamar yadda malam shatibi ya arrafa wannan maulidi ba addini ba ne annabi muhammadu alaihi salatu wasalam bai yi maulidi ba wannan dai maulidi da ake ta saɓani a kan shi har ma aka samu wasu suna kare ta suna hakaito suna kalato su ɗauko dalilai da shibuhohi su ƙasa da ƙarfi da yaji su nuna maulidi addini ne su ɗauko wata aya wanda batta da ma'anan maulidi su fassara ta da ƙarfi da yaji su ce maulidi take nufi ko wani hadisi ko magana na wani malami ko ra'ayi saboda kare mabiya kar su kubce da kuma kare tuwo abinci miya ta yi sha, da kuma kare ra'ayi wanda wannan shine dukkan wani malami da zai zo ya kare maka bid'a ko ya ɗauko maka wani gurɓataccen hadisi ko kuma ya yi ta ƙoƙarin cusa ma mabiyan shi shubuha na ji wani malami yana cewa wai dukkan dalilan da ake kawowa na cewa mauludi bid'a ne bai wuce ba a ce ba a yi shi zamanin manzon Allah ba ko kuma a ce akwai cuɗanya a ciki da sabo da ake a ciki ranar mauludi shi fa bai ɗauki abin da ke faruwa na sabo da cuɗanya ranar mauludi bai ɗauke shi laifi ba fa wannan ba damuwan shi ba ne saboda kare abincinsa da kare martaban gidansu ba damuwan shi ba ne wannan shi kuma ba damuwan shi ba ne wai ba a yi ba a zamanin annabi wannan ba damuwan shi ba ce saboda ɗan bidi'a ne shi saboda cikakken ɗan bidi'a ne har ma ƙoƙarin kare bidi'a yake da fari sun kawo wasu ayoyi wanda suke kafa fujja cewa kullu bid'atin dalala kullu ba kullu take nufi ba malamai ma'ilmata suka zo suka rusa waɗannan waɗannan bayanin nasu da kuma ayoyin alqur'ani da hadisai da abin da lugar larabci ke nunawa yanzu an koma ana ƙoƙarin a nuna dukkan wani dalili da malamai suke kawowa dan su nuna maulidi bid'a ne ba dalili ba kawai ba dalili ba haka ya ya zauna bisa kujera ana ce mai na'am na'am saboda ya sa jahilai gaba yana fasa musu kai suna ce mishi na'am na'am yana ce mauludi ba ba ne bai gamsu da dalilin da ake kawo ba to wai mai mauludi yaushe aka fara mauludi suwa suka fara ta dan me yasa suka fara ta mi ta kasance a ƙarshe mauludin nan da kaga ana yi bikin haifuwa annabi da kaga ana yi ba a shi zamanin manzon Allah